Waƙar Waƙoƙi Sura hudu Ƙaunatacce Ke kyakkyawa ce, ƙaunatacciyata, kai, ke kyakkyawa ce, idanunki sun yi kamar na kurciya a cikin lulluɓinki, gashinki ya yi kamar garken awaki da suke gangarawa daga dutsen Gileyad, haƙoranki sun yi kamar garken tumakin da ba a daɗe da yi musu sausaya ba, da suke haurawa daga inda aka yi musu wanka, kowanne yana tare da ɗan'uwansa, babu waninsu da yake shi kaɗai. Leɓunanki kamar zaren jan garura, bakinki yana da kyau, kumatunki sun yi kamar ruman da aka tsaga biyu a cikin lulluɓinki. Wuyanki ya yi kamar hasumiyar Dawuda da aka gina da daraja; a kansa an rataye garkuwoyi dubu, dukansu garkuwoyin jarumawa ne; nonanki biyu sun yi kamar bareyi biyu, kamar tagwayen barewa da suke kiwo a cikin furen bi rana, sai gari ya waye. inuwa kuma ta watse, zan je dutsen mur da kuma tudun turare; duk ke kyakkyawa ce, ƙaunatacciyata, babu wani lahani a cikinki; kin tare ni daga Lebanon, amaryata, zo tare da ni daga Lebanon, ki gangara daga ƙwanƙolin Amana, daga ƙwanƙolin Senir, ƙwanƙolin Hermon. daga ramin zaki da kuma dutsen da damisoshi suke zama; kin saci zuciyata, ’yar'uwata, amaryata, kin saci zuciyata da hararar idanunki, da dutse mai daraja guda na abin wuyanki; ƙaunarki a bar farin ciki ne, ’yar'uwata, amaryata, ƙaunarki ta fi ruwan inabi gamsuwa. Ƙanshin turarenki kuma ya fi duk wani kayan yaji; leɓunanki suna zub da zaƙi kamar kakakin zuma, amaryata, madara da zuma suna a ƙarƙashin harshenki; ƙanshin rigunanki ya yi kamar na Lebanon, ke lambu ne da aka kulle, ’yar'uwata, amaryata, ke maɓulɓula ce da aka kewaye. Maɓulɓular da aka rufe Shuke shukenki gonar rumman ne da ’ya'yan itace masu kyau na lalle da nardi, nardi da asfaran, kalamus da kirfa da kowane irin itacen turare, da mur da aloyes da kuma dukan kayan yaji masu kyau, ke lambun maɓulɓula ne. rijiya mai ruwan da yake gudu yana gangarawa daga Lebanon. Ƙaunatacciya Farka, iskar arewa, ki kuma zo, iskar kudu, hura a kan lambuna, don ƙanshinsa ya bazu har waje, bari ƙaunataccena ya zo cikin lambunsa, ya ɗanɗana ’ya'yan itacensa mafi kyau.